de VOA Afrique. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci har yanzu dai Ibrahim ka Almasi Garba ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau Laraba 21 ga watan Satumba. A cikin shirin za a ji cewa gwamnatin Amurka ta baiwa jamhuriyar Nijar motocin soji 51 don tallafa mata a yakin da take yi da ta'addanci. ba yakin kaɗai Nijar ba ne ba ko yakin Mali ne kaɗai ko Burkina a Cote d'Ivoire Senegal Benin Burkina Togo Nigeria duka sai mun gama hannu tare. Kamar kowace ranar Laraba yau ma muna tafa da shirin ciwon mace wanda Aisha Ma'azu ke gabatarwa. Akwai mu kuma da sharhin jaridun kamaru amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. iraniyawa sun zafafa zanga-zangar nuna adawa da suke yi kan mutuwar wata matashiya wacce gabanin mutuwar ta 'yan sanda suka tsare ta saboda an zarge ta da kare dokar saka hijabi zanga-zangar ta watsu zuwa wasu ƙarin sassan ƙasar ta iran inda jama'a ke ci gaba da nuna bijirewarsu ga mahukuntan ƙasar wasu hotunan bidiyo da aka yi ta wallafawa a shafukan sada zumunta sun nuna yadda ake zanga zangar nuna ƙin jinin gwamnati a larduna 16 cikin 31 da ke ƙasar wanda hakan ya ɗara adadin da aka gani a kafafen sada zumunta cikin kwanaki hudu da suka gabata. Muryar Amurka dai ba ta samu damar tabbatar da hotunan bidiyon zanga-zangar ba, saboda an haramta mata ɗauko rahoto daga ƙasar ta Iran. A ranar Juma'a zanga-zangar ta ɓarke inda masu boron suka taru a farfajiyar wani asibiti da ke birnin Tehran. Jin bayan da aka tabbatar da mutuwar Mahasa Amini, matar da ake zargin ta mutu a hannun 'yan sanda bayan da aka tsare ta bisa laifin kare dokar saka hijabi amini mai shekaru 22 'yan kabilar kudawa ce da basu da ranjaye daga arewa maso yammacin garin sakis a lardin kurdistan na ƙasar ta iran hukumomin ƙasar ta iran sun musanta cin zarafin amini inda suka ce matsalar bugun zuciya ce ta yi sanadiyar mutuwarta A yau Laraba ake sa ran shugaban Amurka Joe Biden zai gabatar da jawabinsa a babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya da ke wakana a birnin New York. Inda jawabin nasa zai fi mai da hankali kan wasu muhimman batutuwa da ke cewa duniya tuwa ƙwarya. Kamar na sauyin yanayi, matsalar karancin abinci da samar da kudaden yaƙi da matsalolin annoba da ke addabar duniya. Yayin wani taron manema labarai da ya jagoranta a fadar White House a ranar Talata, mai bada shawara kan tsaron ƙasa jack sullivan ya ce biden zai kuma taɓo batun yakin ukraine a jawabin nasa The main thrust of his presentation when it comes to Ukraine will really be... Yace ginshikin jawabinsa idan an zo batun Ukraine zai kasance kan matsayin da aka cimma a Majalisar Ɗinkin Duniya inda aka amince cewa wata ƙasa ba za ta mamaye makociyarta da ƙarfin tuwo ba ta yadda har za ta kai ga karɓe ikon wasu sassanta. da yake amsa tambayoyin manema labarai sullivan har ila yau ya ce biden zai kuma yi magana kan bukatar a yi wa kwamitin sulhu na majalisar garin bawul inda rasha ta kasance mamba ta dindindin gabanin hakan babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi jawabin buɗe taron a ranar talata inda ya nuna damuwarsa kan halin da duniya ke ciki ya ce mun kafe a wani yanayi mai cike da sarƙaƙiya duniyarmu ta shiga mummunan yanayi a yau ne har ila yau ake sa ran shugaban najeriya muhammadu buhari zai gabatar da jawabinsa a zauren majalisar na ɗinkin duniya labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc To a gaida Mahmud, kafin mu ka muku kashi na biyu na labaran duniya bari mu ka muku rahotonmu wanda zai kai mu jamhuriyar Nijar wadda gwamnatin Amurka ta bata wasu motocin soja 51 don tallafa mata a yakin da take yi da ta'addanci a cikin gida da kuma kewaye. Daga yamai ga su ma. Wannan tallafi na gwamnatin Amurka ya kumshi motoci kilar Toyota Fokker kimanin 43 na amfanin askarawar rundunar yaƙi da ta'addanci mai sansani a Wallam da ke jihar Talabiri da rundunar dakarun musamman ta Force Special da ke Tiliya a jihar Tawa waɗanda ke yaƙi da ƙungiyoyin ta'addanci a kan iyakar Nijar da Mali da kuma iyaka da Burkina Faso. sai wasu dan dankaran yaƙi masu silke samfarin m36 ko kuma m36 kimanin takwas domin aikin tabbatar da tsaro a walam jami'ar diflomasiyyar amurka a nijar madam suzanne garnim ita ce ta wa hukumomi wannan tallafi ta ce dukkanmu mun san yanayin tsaro a ƙasar mali yana cikin halin tangal-tangal ba idan dagewarta wajen kare iyakokinta bakwai kasar Nijar na aika da kwarinta zuwa kasashen waje domin aikin wanzar da zaman lafiya a baki ɗayan wannan yanki al'ummomin yankin sahel na samun kwarin gwiwa ta dalilin sojojin da Nijar ke aikewa zuwa mali saboda haka gwamnatin amurka za ta ci gaba da baku gudunmuwa ta hanyar horo da abin da ya shafi ayyukan haɗin gwiwa da yake karbar wannan tallafi ministan tsaro alkasum indatu ya bayyana cewa Muna godiya kwarai ga kasar Amurka saboda yadda take ba mu tallafi akai-akai domin tsaron al'ummarmu. Muna fatan rundunonin mayakan sauran kasashe za su yi koyi da irin tamu jajircewar akan maganar tsaron ƙasa. kamar yadda ita ma ta faɗa cewa muna ba ƙasashe makwabta ɗauki a yaƙi da 'yan ta'adda saboda wannan yaƙi ba na ƙasa guda ba ne abu ne da ya shafi dukkan ƙasashe a yanzu haka wasu sojojin nijar da suka kammala ɗaukan horo akan dubarun yaƙi da ta'addanci na shirin zuwa ƙasar mali domin aikin wanzar da zaman lafiya saboda haka za a yi amfani da wani bangare na wannan tallafi a wannan kasa malam bashir bubakar jami'i ne a sashen ajiyar kayayyakin soja a ofishin jakadancin amurka a niger ba yakin kadai niger ba ne ba ko yakin mali ne kadai ko burkina a cote d'ivoire senegal benin burkina togo nigeria duka sai mun gama hannu tare mu samu in muna samu mu ciwo kan wanga abin ga kenan dole sai kasashe masu hannu da shuni sun taimaka mana ba idan kayayyakin kula da sha'anin tsaro kasar amurka kan ba niger tallafi a fannonin da suka shafi ayyukan inganta rayuwar al'umma kamar su cimaka magunguna da sha'anin ilimi noma da kiwo da dai sauransu sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar To gaida Suleiman yanzu kuma ga Mahmud da kashi na biyu na labaran duniya. Har yanzu an kasa samun jituwa tsakanin Iran da kasashen yammacin duniya dangane da binciken wani burbushin sinadarin uranium da aka gano a wasu wurare a ƙasar ta Iran. Hakan na faruwa ne yayin da Amurka ta ce ba ta tunanin za a samu nasara wajen sake farfado da yarjejeniyar nukiliyar Iran da aka kulla a shekarar 2015 hukumomin tehran na ta kokarin ganin sun shawo kan takwarorinsu na washington wajen ganin an dakatar da binciken kan burbushin uranium da hukumar da ke sa ido kan makaman nukiliya ta iaea e ke gudanarwa kafin ta amince da farfado da wannan yarjejeniya ita dai amurka da ƙawayenta sun yi fitali da wannan bukata ta iran suna masu cewa za a rufe binciken ne idan har iran ɗin ta ba hukumar ta iaea e cikakkun amsoshi a binciken da take yi kan burbushin na uranium da aka gano a wasu wurare uku a kasar. Kakakin mayakan Tigray ya ce dakarun Eritrea sun kaddamar da zafafan hare-hare a wasu yankunan Tigray tare da taimakon mayakan yankunan Amhara da Afar. A cewar Gitashi Reda, mayakan TPLF na kare yankunan su daga makiya. Sai dai babu wani martani da ya fito daga hukumomin Eritrea da Ethiopia dangane da ikirarin waɗannan sabbin hare-hare. wakilin amurka na musamman kan yankin kuryar afirka mike hama ya kammala wata ziyara a ƙasar habasha a makon da ya gabata ziyarar da ta kasance ta uku tun bayan da aka naɗa shi a wannan mukami yayin wani taron manema labarai a ranar talata hama ya yi kira ga eritrea da ta jena yin katsalandan a al'amuran makwabciyarta dubin dubatar mutane ne suka rasa rayukansu yayin da wasu miliyoyi suka tsere daga muhallansu a yankunan afa amhara da tigray sanadiyar wannan yaƙi to a gaida mahmud lalo da ya karanto mana labaran duniya daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kafin mu ci gaba a ɗan shakata da wannan. to Allah ji kan wardi yanzu kuma lokaci ne da zan za ku ɗa gefe guda Aisha Ma'azu ta gabatar mana da shiri na gaba. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hantsin wannan rana. Barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon ya mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. taka mahimmiyar rawa a rayuwar 'ya mace kama daga lokacin da take tasawa inda take kasancewa karkashin kulawar mahaifinta ko wani cikin waɗanda ke da alhakin ba ta tarbiyya ga wacce ta rasa mahaifinta sannan a yayin da ta yi aure kuma takan koma karkashin kulawar mijinta rashin miji a sakamakon mutuwa ko rabuwar aure ga wasu matan yakan jefa rayuwarsu cikin wauyacin hari sakamakon rashin aikin yi ko kuma sana'ar hannu musamman ga wacce ba ta da gata sannan a wani bangare guda kuma an daɗe ana bayyana mahimmancin sana'a ga 'ya mace domin huce takaicin rayuwa kamar yadda a yau za a saurari tattaunawa ta da aishatu larai abubakar wata wata da mijinta ya rasu ya bata da yara ƙanana wacce take zaune a ƙarƙashin ƙaramar hukumar agaye da ke jihar naija wacce ta ci gajiyar wani shirin bankin lamuni na duniya ƙarƙashin shirin nigeria for women initiative Kwafre ga Malama Aisha da labaranta. Muna zaman lafiya amma yadda Allah ya so ya zo ya ɗauke shi ya bar ni da ya'ya kuma gaskiya ya sa su a makaranta ni kuma ban so in ce su bar makarantan ba ko da shike ya'ya mata suna da yawa kuma ina ji ana cewa in ka ba da ilimi ga na mace ka ba wa duniya ni ko sai na ji daɗi. To yaya kika fara wannan sana'a taki ta saka? Tun da ma ban yi aure ba mama ta take koya min na hannu in ban ma ba sai ta kwabe ni da na yi aure sai na fara zuwa inda ake koya da mijina ya zo ya rasu na samu wayansu abun da ci da sha wani lokaci dai da abu makarantar yara ya zama wahala muna nan sai na gan watan da take sakan ga sai na ce to don allah ko za ta koya min ta ce to ba ko tun da ta san labarin sai ta fara koyar min da na koya na yi kamar dai wata biyar zuwa shida tun da ban da kayan aiki na kaina sai na fara yi sai ta matar na ta ce min to akwai inda ake ba da aya na mashin. A ina kike sai da kayan da kika saka? To lokacin na yi hula san kai kauyuka a sayar to kuɗin da aka kawo sai sai wani wulu ina dai nan ina yi daga nan sai muka zo muka ji labari shirin gan da muke yi sai na ce to ko in shiga kungiya akwati na ko ka in shiga na zo na ce bari dai in shiga tunda dai bamu taba ga irinsa ba da muka fara akwatin nan kowane mako muna zama sau ɗaya sai a ce mu sa kuɗin da ya hauce mana muna sahowa sai aka ce mana lokaci na zuwa za mu iya rantan kuɗi daga akwati sai na ranta kuɗi kuɗi da na ranta lokacin dubu goma sha takwas don an ce mana za mu iya ranta so ukun sa saka bani dubu goma sha takwas sai na je na siya second hand machine na fara aiki ina yi wannan machine da ya fara samu matsala sai ga yi nan ga grant ya shigo alhamdulillah kasira ala kulli ali an turo man dubu sittin. na ce yanzu dai mashin zan saya yara suka ce mama kudin makaranta daga nan mashin din nan ne zan samu kudin makarantar ku sai na sayi mashin second hand din ne amma ya fi wancan kyau da na saye ta ana ce sabo kadin shi dubu talatin da takwas da wani abu matan na ta sayar man wannan dubu ishirin da shida saron kudin na wannan da kungiyan ga dama kuma na fara zuwa makarantun da ake na ce ina yin saka saka bani cewa ga makaranta masu saka sauran kudin sai na kai mina na je na sayo zare na fara saka kun gani wani kuma daga har daga abuja sai aka gani dan akwai wata yarinya ta da ta sa a wazaf sai aka gani aka turo mata cewa mamanki na yi ne sai ta ce eh. sai matar ta ce tana da yan biyu sai aka ce sako shi yanzu kin kafa kanki me ya rage miki yanzu dai ya zama kamar ni kadai na samu aikin gani da nike yi kuma ina so sauran mata su ma su samu rabo to yanzu akwai wanda ma suka shigo da yawa suna so su koya amma ba halin mashi dan ni na hau ina yin na wanda aka sa ni aiki wanda za su koya ya zama dole in samu kuma kungiyan ga a taimaka kwarai da gaskiya Allah kuma ya sa kai ya tsaya a nan don muna da yawa mu mata a cikin duniyan ga kuma akwai matsaloli da yawa yanzu kina da sana'ar kanki me kike hange nan gaba zan so cewa na samu shago na samu so mashin dan samu yadda zan koyar da su da yawa dai ya dauke matsalan matanci don zan ce matanci ku maza ko ina za ku iya shiga ku samu abu rufa asiri. Su ƴaƴan ki nawa? Yara na guda bakwai. Akwai waɗanda suka yi aure a cikin yaran naki? Guda biyu suna nan. To biyu nan dai sun yi haure don tun uban suna da rai amma sauran ni nike yin abu ganin abu ga canje don rufin asiri. bayan 'ya'yanki akwai wasu da kike kula da su? Eh, suna nan insha Allah. Wani kokari kike yi don ganin cewa kin koyar da wasu irin sana'ar taki? A yanzu haka kamar wanga kungiyar da na ce ake yi, na shiga makaranta na ce a kawo mai yara zan koyar da su. Don sun ce man aikin hannu ne. A kawo mai yara, ko yanzu ma akwai yara don suna hutu ne. To wannan makarantar kowane sati ana turo mai yara sau biyu cikin mako daya na secondary ne. Da farko da kika fara wannan wannan ajiya nawa kike ajiyewa da na fara ne naira ɗari ɗari nake sa da na zo na saka mun sai na fara saka ɗari biyu ɗari uku da muka kai shekaran da zan kwashe aka gama na kwashi dubu ishirin da tara da ɗari biyu yanzu fa da aka fara wani sabon ajiya nawa kike ba da ajiya kowane mako kowane sakawa ɗari uku nake sa in ban sa ɗari hudu ba ɗari uku nake sa yanzu cikin 'ya'yan naki akwai wacce kika koya wannan sana'ar insha Allah alkarim in na yi sakan ga kin san zai zama yin dinki to ita take yin dinki dan ko yanzu haka na saka ta akwai wani makaranta na asibiti a nan dan ina jin daɗi yara ita ma ta samu ta zama wanda take a aikin asibiti wani mataki ya'yan na ki suke a makaranta suna primary suna secondary namiji ne ɗaya shi kuma yanzu ya gama jami'a amma bai da aiki sauran matan suna nan a secondary and primary komai mutum yake yi kai ya yi shi kuma ya jajirce ma kansa kuma ya zamanto ya yi shiri ya yi niyyar taimakon sauran don kanmu zama a duhu dukanmu mata dai da yawa sai su gan cewa in miji ya rasu karshen rayuwarsu kenan mutuwan miji ba karshen zama kenan ba su tashi ko da naira ɗaya ne in ka fara sana'a ikon Allah inda ki kika jajirce Allah zai taimake ki ya zama ɗari gobe ba wanda ya sa niyya ya yi aiki na kwarai kuma Allah ya tura shi ko ya zubar da shi sannan za a ji bayanan hakimin kumba musa suleiman ija magajin garin ija kuma sarkin fadan zauzu suleja a game da yadda wannan shiri na tallafawa mata ya inganta zaman lafiya tsakanin ma'aurata da irin taimakon da matan suke baiwa al'ummar da suke rayuwa cikin su. Eh, ka yi mana bayani akan wannan shiri a yadda ka san shi da kuma irin da ake fuskanta da yanzu saukin da aka samu sakamakon akwai dan uwa ya zo mana da ziyara da wannan program ya yi mana bayanai da da program ya kunsa kuma suna neman mata mu su shiga wannan program ya ga mana advantages mu kuma mun ga abu ne wanda zai taimaka ma mata mu ka karbe shi hannu biyu don mata mu su amfana mun san mata mu su amfana mu ma za mu amfana muka fara wannan aka ta bi word to word ne mana bi su a wasu wurare bayan kafa wannan kungiyoyin abun farko da muka samu shine gudumawa da world bank ta ba kowane mace kuɗa ka ba su sun ci da sana'ansu sun taimaka mana a gida da mata mu zo su zauna ne sai abin da mun je mun samu mun kawo magi ma za a ci maka babu sai ka kawo ba wai su siya kuli kuli ba a'a an kara masu gwiwa ne ga sana'o'i da suke yi a matsayinka na hakimin wannan na'am fadar martaba wuri ne da mutane suke zuwa domin kawo kukansu. Kostu irin koke-koke ake yawan kawo maka da yaya al'amarin kuma yake yanzu da aka samu wannan canji. Ai dama rashin yake kawowa mai gida bai kawo abinci ba ba abin da za a ci ba a tafi ne yara an kore su a makaranta mata suna albarzanci yanzu sun sama abin yi kafin ma a ce yaro ya dawo makaranta kai baka gida yaro na zuwa ya gaya ma mamansa an ce ba da kudin makaranta ba ko pite ko na abu uwa ta ɗauki kudi ta bayar kafin mai gida ya dawo ba su taimaka mana ba. yankin arewacin najeriya yanki ne da mafi akasari ake gani mace abin da ya dacewa da ita zama a gida da kula da yara an fi so shi namiji shi ya ɗauki zamanin da ake kika ce yanzu ido ya buɗe zaman ka ce wando bata gamu ba ka tashi ka taimaki kanka wani zai taimake ka to shi yasa mu ma muna ba mata goyon baya karanta abin da suke yi yanzu sun kin shiga gari ko dan tebur ita ga mace ta sa dan tebur tana sayar wani abu wani abu na shigowa in ba komai kafin da zai waye rana ya faɗi kasa za a samu wani abu da ya karu akan abin take sayarwa bari mu taɓa batun tarbiyyar yara wata mace ta ce ne shi ke bai da tarbiyya ga al'umma yaya wannan ci gaba da aka samu zai taimaka wajen inganta yaro dama in ka gana rashin hankali akwai abin da yake damun shi idan ka iya kama shi maganin abin da yake damun shi na rashin hankali ai da ya dawo za a dawo mama ba da abu kaza gashi kafin baba ya zo su shirya don su ina zai je ta nemi wani rashin tarbiyya kuma a waje su ya taimaka mana ga mu karkanmu har da tarbiyyar mu. to baya ga irin taimakekeniya tsakanin iyali akwai wasu taimako da su wa'annan mata suke bayarwa a al'umma. eh ka kamar buhol a ce akwai buhol a unguwa su dama suke zuwa rafi ɗiban ruwa in ya lalace ba ba ma tambayan maza kuma yanzu su da kansu suke hada kudin su su gyara buhol din su. mai sauraro a za mu yi sallama a cikin shirin ciwon ya mace a yau amma idan aka tara da mu a mako mai zuwa idan Allah mai kowa mai kuma ya raya mu za dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da bakin namu sai salamun abu da daidaita mana sauti mai aisha mu'azu nake cewa wani lafiya a gaishe ki aisha yanzu kuma ga garba awal da sharhin jaridun kamaru fara da namu na wannan makon ne da jaridar The Guardian ta kasar jamhuriyar Kamaru an da turoto mana cewar yanzu dai a bangaren yan awaren kasar jamhuriyar Kamaru sojoji da masu ɗauke da bindigogi suna ta artabu a tsakanin su kasancewar yan awaren sun ce ba za su bari bori ya hau ba sai dai an raba bangaren Ingilishi da bangaren Faransancin kasar Kamaru jaridar Le kuma cewa ta ce a halin yanzu dai yan adawa kasar jamhuriyar Kamaru suna ta samun takun saka tsakanin su kasancewar zaɓe yana nema ya karatu a ƙasar kamaru yanzu dai ana nema su haɗe kansu amma abin ya faskara jaridar the guardian post kuma ta ƙasar jamhuriyar kamaru ita kuma ta mana bayani cewar a halin yanzu dai ministan lafiya na ƙasar jamhuriyar kamaru yana ci gaba da yayata irin abubuwan da suke faruwa musa da malashi an da ya ce cutar kwalara tana neman kawo matsala a ƙasar ƙasar jamhuriyar kamaru an da yanzu haka mutane sama da miliyan ɗaya ɗari biyar ne suka rasa rayuwarsu a jihohi goma na ƙasar kamaru kamar yadda alƙalamar lissafi suka zana sai kuma jaridar da mai saje ta ƙasar jamhuriyar kamaru an da ita kuma cewa ta yi shugaba biya yana ƙoƙarin fita ƙasashen waje domin neman lafiyarsa shugaban da yi yanzu ya da shekaru tamanin da 'yan kai ne a duniya sannan kuma ya kwashe sama da shekaru arba'in a kan gadon mulkin kasar jamhuriyar kamaru sai kuma jaridan sport ta kasar jamhuriyar kamaru an da ita kuma cewa ta yi shugaban hukumar kwallon kafa na kasar samuel eto yana ci gaba da takulawa masu taka leda a kasar kamaru cewar a halin yanzu dai duk wanda ba zai buga kwallo tsakaninsa da allah ba zai kokari ya cire shi a cikin kungiyar kwallon kafa na kasar domin zai iya zuwa gasar cin kofin kwallon kafa da za a gudanar a kasar Qatar ba tare da 'yan wasa na kasashen ƙetare ba zai iya yi da na cikin gida. Za mu kammala shashin jaridun namu na wannan makon ne da jaridar da Sahel ta arewacin kasar jamhuriyar Kamaru an da ita kuma ta ci gaba da cewa har yanzu dai maharan Boko Haram suna ta ci gaba da kai hare-hare a jihar Arewa mai nisa musamman ma a kan iyakar kasar Kamaru da tarayyar Najeriya da kuma kasar jamhuriyar Chadi yanzu dai ana ganin cewar sauran tsauran na Boko Haram sun karato ne cikin kasar Kamaru da kasar Chadi suna ta kashe al'umma da ba su gani ba musamman ƙauyawa. Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru. To da wannan muka zo ga shirmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. iraniyawa sun zafafa zanga-zangar nuna adawa da suke yi kan mutuwar wata matashiya wacce gabanin ta 'yan sanda suka tsare ta saboda an zarge ta da kare dokar saka hijabi zanga-zangar ta watsu zuwa wasu ƙarin sassan ƙasar ta iran inda jama'a ke ci gaba da nuna wasu ga mahukuntan kasar wasu hotunan bidiyo da aka yi ta wallafawa a shafukan sada zumunta sun nuna yadda ake zanga-zanga nuna ƙin jinin gwamnati a larduna 16 cikin 31 da ke ƙasar wanda hakan ya ɗara adadin da aka gani a kafafen sada zumunta cikin kwanaki hudu da suka gabata. A yau Laraba ake sa ran shugaban Amurka Joe Biden zai gabatar da jawabinsa a babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya da ke wakana a birnin New York, inda jawabin nasa zai fi mai da hankali kan wasu muhimman batutuwa da ke cewa duniya tuwa ƙwarya, kamar na sauyin yanayi, matsalar karancin abinci da samar da kudaden yaƙi da matsalolin annoba da ke addabar duniya. yayin wani taron manema labarai da ya jagoranta a fadar white house a ranar talata mai ba da shawara kan tsaron ƙasa jack sullivan ya ce biden zai kuma taɓo batun yakin ukraine a jawabin nasa har yanzu an kasa samun jituwa tsakanin iran da ƙasashen yammacin duniya dangane da binciken wani burbushin sinadarin uranium da aka gano a wasu wurare a ƙasar ta iran hakan na faruwa ne yayin da amurka ta ce ba ta tunanin za a samu nasara wajen sake farfado da yarjejeniyar nukiliyar iran da aka kulla a shekarar 2015 hukumomin tehran na ta kokarin ganin sun shawo kan takwarorinsu na washington wajen ganin an dakatar da binciken kan barbashin uranium da hukumar da ke sa ido kan makaman nukiliya ta iaea e ke gudanarwa kafin ta amince da farfado da wannan yarjejeniya To masu sauraro da haka kuma muka kawo ga shirinmu na hantsi sa sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo wanda ya taya ni gabatar da shirin sai kuma Salamun Abu wanda shi kuma ya haɗa da kuma mu na yanzu Carl Stalin. Ni Ibrahim Ka'almasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.